الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha takwas ga watan jumada a saniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda yi daidai da wato daya ga watan biyu shekara 2021 inda muke gabatar da karatu na littafi na hukubatun mina tarih ma bai na wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila makatar al-husayn sana 61 na babban malami wato a doktor usman khamis Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi wannan kuma shine majalisi na 38 cikin tsarin wannan karatu wannan karatu ya tsaya sakamakon ina ganin da zama ma kamata a mun gama littafin korona da ta zo ta tada kura ko kuwa kuma mutane suka biye mata aka ci gaba da tada hakura na kura ba gaira ba dalili shi yasa nake cewa malaman da suka ba da fatawa a farko sanda ciwon nan ya taso aka tsorata mutane da shi da wanda suka ce a rufe masallatai da wanda suka ce kar a rufe kowa ya faɗi iya sa kuma lokacin dole ka kyautata wa mutane zato cewa sun yi wannan fatawan ne don kawai yaya za a yi a tsirar da rayukan al'umma ka al'umma ta fada cikin abin da zai kawo salwantar rayukan amma daga baya ta bayyana cewa akwai fatoyin da in aka ci gaba da yin su to wallahi son zuciya ne da rashin tsoron Allah zai sa malamai su ci gaba da ɗaukar wannan matakin yana ciki ina faɗa ina ƙara faɗa duk wani masallaci da aka ci gaba da yin social distance a wajen sallah ko malamai suka ba da fatawa a ci gaba da yin haka a yanzu na rantse da Allah rashin jin tsoron Allah ne zai kawo wannan ku faɗa min wata jiha a Najeriya tunda aka fara maganan koro shi gwamnan jihar ce da matsalan nan ta fara ma tunda ta fara kawai ya dai hana zirga-zirga bisa ga ka'idar da kowace jiha ke amma yana ganin matsalan nan ba ta ma kai kimar da zai kira malaman addini ya tattauna da su ba kawai ya bakuwa ya ci gaba da harkarsa gwamnan sakkwato tambuwal a wannan janibin ya yi ƙoƙari ka je ka binciki malaman sakkwato za su faɗa da matsalar nan ta taso ikira malamai yaya za a yi malamai suka ce a wannan abin tun da ba zuwa ɗi ba hasashe ake su ba za su iya yin fatawa a rufe masallaci ba malam isa talatin mafara na je na kai masa ziyara shine farkon wanda ya fara yin magana yanzu ne malamin da irage a sakkwato wanda aka yi ittifaki cewa ya fi kowa sanin littattafan shehu usmanu ya samu aka ɗauko littafi ya ce maka wannan littafin bai cikin littattafan shehu usmanu to bai ciki saboda tsabar bibiyar na je na kai masa ziyara wannan karan da na shiga sakkwato ya tashi ya fara yin magana duka malamai suka goya masa baya cewa bai kamata haka ba gwamna tambuwan ya ce ba ma masallatai ba ya ma ƙara hadda makarantu na islamiyya a ji a gaba da karatu ai musu addu'a Allah ya kawo sauki haka aka yi to kuma da jihar Sokoto da Kebbi da shi gwamnan kogi a hayabin da ya ce kwata-kwata ƙarya ne bai ma yadda ba wanda suka zo masa da maganan nan su kafin su yadda su su fara killace kansu tukuna na sati biyu me bambancin jihar kaduna da ta yadda akwai matsalan nan da jihar kogi da suka ce ba su yadda ba shin kin cewa shi bai yadda ba shine dalilin da sa duk mutanen kogi sai suka mutu eh shine dalilin duk mutanen kogi sai suka mutu saboda haka malamai ya kamata su ji tsoron Allah akwai waɗanda tare da yanayin ya canza amma hayan da sun ki canza fatawarsu saboda haka ko likita ne in ba mahaukacin likita ba ba zai baka magani ba yanzu in an jima ya fahimci cutar ta canza sannan ya ci gaba da baka magani babu canji tare da canzawa cutar ai ba a yin haka ne to ta yaya za a yi harkar lafiya ba za ta karɓi wannan ba sai addinin musulunci ne zai karɓa haka ba zai taɓa yiwa ba to yanzu Allah ya kiyaye na fara jin kishin kishin ban tabbatar ba cewa akwai yiwuwar ba mamaki ba na umarar ramadana ba za ta yi ba da haka masu kuɗi su ji tsoron Allah wanda da aka hana shi zuwa umarar Ramadana to ya kawo mana kuɗin ya aikin addini ko kuwa tun da dama kai ka tafi umarar cikin Ramadana amfani ne da yake lazim mu kuma in ka kawo mana kuɗin amfani ne muta'addi kai dama umarar kai ta shafa mu kuma in ka kawo mana kuɗi muka aikin addini abu ne da zai shafi addini da al'umma saboda haka ya kamata malamai su ji tsoron Allah wannan lamarin wallahi su duba shi kuma yanzu shekaran jiya na fito daga wani guri nan filin tawai fa na zo na ga an cika shi dankam ana kwallo da mutane wai a nan wannan filin kwallon da aka tare ana kwallo filin tawai ne ko ina ne cikin filayen nan daidai tawai ne ko an zo an cika shi dankam ana kwallo maganan cewa za a ɗauki corona a wajen ko maganan social distance a wajen ba ta ma so ba don ba wanda ya sai je wajen ya yi ta muna nama Allah zato ne mu ɗauka ta ba inda za a ɗauki matsala kuma sai masallaci ɗakin Allah ba daidai ba ne sau da ka fata malamai suka yi a farko a ƙwargwadon yadda aka sauwara abin fata da suka yi a farko babu kuskure haka abin yake amma yanzu dai a ci gaba da yin wannan fatawar to wannan karatun tsakani da Allah ya kamata a duba shi yawa in malamai za su tsaya a matsayin akwai abin wanda zaka ga suna ban mamaki suna ta maganan da'a na shugabanni to da'a ga shugabannin ko da ta saba ma Allah haka za a ci gaba da musu ba kun dade kuna karantar da mutane ba la da'ata da makalukin fi ma'asiyatil khaliqi eh saboda ka ni na faɗa in ina da masallaci ina jagoranci ni ba zan iya ba kawai in ka rufe masallacin kai ran da ka je ka faɗa ma Allah jihar Legas wa nan Legas san sanda tun a farko farkon da aka zo aka ce za a buɗe masallaci tun a na farko aka ce za su yi social distance limami zai zama yana da rijistan adadin wanda suka halatto masallacin shi sannan zai zamanto kananan yara ba za su zo ba masu shekara daga shekara kaza su kuma wanda girma yawa ba za su zo ba da shugabannin addini suka yi taro cewa suka yi ba za su iya ɗaukar wa ɗakin Allah wannan alƙawarin ba za su jira idan matsalar ta wuce ko duk sanda gwamnati ta ga dama in ta buɗe masallatai sa da su gaba da yin addini kuma haka aka yi ba haka aka yi saboda haka ya kamata malamai su ji tsoron Allah akan irin waɗannan abubuwan da matsalar nan ta taso kowa ya yi fatawa to tun da matsalar nan ta canza ba sai ku canza fatawa ba haka ya kamata ya yi Allah ta'ala ya sa mu dace saboda haka mu <clears throat> mun dawo ko kuwa za mu ci gaba da karatu yawa takunkumi mun yadda mutane ka sa in sun samu dama ko kuwa in an samu dama a sa eh wannan muna goyon baya amma ka zo kawa mutane tsarin ibadar da abinda da ake gani a zahiri ya saba wa abin annabi ya karantar sannan lalura nan da ake faɗa ko haddi ne in akwai ba kawar da shi ake ballantana wani abu saboda haka Allah ta'ala ya samu dace da haka mun dawo za mu ci gaba da karatu da izinin Allah yanzu ba mamaki barka gani ba ga ramadan ya fara zuwa ba sai gab da azumi ya sai a ƙara rubuta wutar abu yadda za a ƙara rufewa mutane masallatai a sake rufe musu makarantu a rufe musu majalisosin tafsiri da sunan wa da sunan corona sannan ga mutane da matsaloli jingim wanda ya fi ninki dubun matsalar nan ta korona ba a shagaltu da ita ba sai wannan matsalar aka zo haka shagalta mutane da ita eh ka gani Allah na me ka gani ba muna kallo suna taron siyasa ba eh ai tarurruka na siyasa duk a can ba za a ɗibi korona ba sai in ba aka rasa inda za a muna wa Allah zato sai a masallaci nan ne da makaranta inda za a tara a karatun Qur'ani nan ne in an yi an muna nama Allah nan ne in an yi saboda muna nama Allah zato nan ne za a zo a ɗibi matsala Allah ta'ala ya samu dace a don haka wanda suke da littafi irin nawa a shafi na 161 za a gani muna magana ne in shafin ka irin nawa ne in kuma babu shafi ka tafi almabahasu sani makasalar hussein bincike na biyu kisan al'imam hussein mun kawo a baya matsalar yadda ta faru hal imamu husaini ya fita da yadda aka kashe al imamu husaini to shine malam yake cewa man qutila ma al husaini min ahli baitihi wa aka kashe tare da al imamu husaini daga cikin ahlul baiti din shi qutila min abna'i ali bin abi talib an kashe daga cikin ƴaƴan ali bin abi talib al husaini nafsuhu shi kanshi al imamu husaini wa ja'far wal abbas wa abubakar wa Muhammad wa Usman to in ka koma cikin ma'alimul madarsatain ya kawo da laktocin da maka shayi akan waye kashe Husaini cikin ƴaƴan da aka kashe akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman ƴaƴan Sayyidina Ali ne akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman ƴaƴan Sayyidina Hassan ne Abubakar Umar Usman ƴaƴan Sayyidina Husaini ne wanda da su ya ɗiba ya fashe ya tafi wa min abna'il husayn abdullahi wa ali al-akbar akwai ali al-akbar ghayru ali zain al ba ali zain al ba wanda zamu karanta a nan gaba za ku ga inda al-imam husayn zain al ya shiga kufa aka taso aka yi masa ta yake faɗawa mutanen da suka yi masa ta cewa na shattukun billah ina haɗa ku da Allah هل تعلمون annakum كتبتم ila abi wa muhu? kun san cewa ku kuka rubuta wasiƙu zuwa ga babana kuka ce babana yazo za ku taimake shi babana yazo kuka yaudare shi kuka kashe shi Ali Zain al-Abidin yana cikin waɗanda suka ga hadisar abin da ta faru da idan su lokacin yana yaro dan karami ba shi da lafiya wannan yasa gashi yaro dan karami gashi ba shi da lafiya kasan in ba Allah bane ya kashe ka ba wanda ya kashe ka za ka shiga hatsari kuma wallahi sai ka fita bisa ga ka'ida na wa ma kana bi nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala sannan muna faɗa ma 'yan shi'a za ka ga cewa daga kan al'imamu hassan ko ali al'imamu hassan al'imamu husaini sai ali zainul abidina idan kana neman ɗan ƙungiya ka samu ɗan shi'a to ka tsaya nan menene dalilin da yasa daga kan al'imamu husaini suka ɗibi a imma suka saka mutum goma ko tara duka ‘ya'yan al'imamu husaini ne babu ɗan hasan ko ɗaya so da shi ali zainul abidi na ɗinnan da ake magana babu saba farishiya ce sai na umar ya ji ya fatattaka ƙasar farisa ƙasa ce da ba a cinta da yaƙi kafin zuwan addinin musulunci dukkan sarakuna masu mulki na duniya in sun buga da ita suna barinta amma da ƙarfin Allah da sai na Umar izo ya je ƙasar a lokacin suna bautar wuta ya fatattaka daula yasa za ga ɗan shi'a in zai zagi abubakar so ɗaya sai ya zagi umar so uku haka suke ka duba za ga duk cikin sabai ba wanda suka fi jin haushin shi kamar su na umar haka suke to wannan shine abin da ya faru to cikin bayan da aka kamo a can akwai ‘ya'yan mai mulkin su ana ce masa yazdijir da aka zo da ita madina kyakkyawa ce kowa yana so a ba shi ita a matsayin baiwa sai na umar ya ce wannan baiwar ba zai ba kowa ita ba al'imamu husaini jikan manzan Allah zai ba wannan baiwar ya sarkin mai mulkin ƙasar farisa na wannan lokacin da sai na umar irin gurguza wannan daular da aka zo aka ba al'imamu Husaini ita ce ta haifi al'imamu Ali Zainal Abidina. Wannan ya sa daga nan kan al'imamu Ali Zainal Abidina shi ya sa duk wani ɗa da zai zama shi ne imami a shi'a, to dole ya fito ta zuriyar al'imam al-Husain Aliyu kai Zainal Abidina. Shi ya sa in ka tambaye su har gobe, ya aka yi cikin wannan tsarin na imamanci babu ‘ya'yan Hassan sai ‘ya'yan Husaini. wala ba za su iya baka amsa ba wani in ka takura shi sai ce ai Allah ne ya tsara haka a ina Allah yi tsarin haka ba aya ba hadisi kakka ɗauka kakka rage kakka tsara. dalilin sa wa'annan mutum tara saboda sun fito daga waccan matar da take da alaƙa da shi wancan sarkin na farisa na da dalili babu 'ya'yan al'imamu hassan kenan sai 'ya'yan al'imamu husaini to shine malam yace wa min abna'il hasan akai abdullahi wal qasim wa abubakar dan Allah ka je ka duba ka gani kaga cikin ƴaƴan na Hassan akwai abubakar ko a ɗabi'a ta ɗan adam duk wanda ka aka ga cewa ka haife shi ko ka ɗauki suna ka sawa ɗanka to an san cewa an ba ƙaunar mutum kake wallahi ba za ka ɗauki su ɗanka ka sa mai wannan sunan ba ba za ka yi haka ba wannan me yake nuna wa duniya ƙaunar da ahalul baiti da kyakkyawar alaƙar da take da su tsakaninsu da sahabban manzan Allah musamman ma al-khulafa ar-rashiduna waɗanda su waɗannan shi'an suke zagi kaga sai na Ali yana da Abubakar yana da Umaru yana da Usman sai da na Hassan ma haka sai da na Al-Husaini haka ba yadda za a yi wa'annan mutanen kuma ka je ka duba a tarihi su sun san cewa an yi haka wadan cewa lallai akwai wa'annan 'ya'yan da shi al'imamu Hussein ya ɗiba ya tafi Karbala suka mutu a can wanda ba ka ƙaunar shi babu yadda za a yi ka haifi ɗanka ka sami wannan sunan shi yasa ka ga ɗan shi'a da bai ƙaunar Abubakar da Umar da Usman ko Aisha gaba da abada ba yadda za a yi ɗan shi'a yana cikin shi'a ya haifi ɗa ya sa mai suna abubakar bayan da za a yi shi'a yana cikin shi'a ya haifi ɗa ya sa mai suna umar saboda tun da mutane ne da ya riga ya musu lamba bai ƙaunarsu ba zai iya sa sunansu ba amma sai na ali allah ya kare shi da yadda kun ga ai ya yi mai ya ɗauki sunayen yasa ya'yansa ma sun sa wannan yake nuna cewa akwai kyakkyawar alaƙa da ƙauna tsakaninsu eh akwai asgar akwai akbar akwai yana da umarul akbar yana da umarul asgar da yawa mutane ba su san cewa ba na na fatima da tara su matar sai da na abubakar ita ce ce mana na fatima wanka shi yasa da tara su matar sai na abubakar wanda ya aure ta sai da na adini duk yana cikin abin da ka ba su amsa in ma dai ta to matar sai na abubakar a tsayyib ce dama Allah ya ce a tsayyibatu lit tsayyibina ko shi yasa da tara su sai sai na alƙi ya aure ta ko kuma ya zamanto in sai na abubakar khabis ne datti ne to dole matarsa ta zama khabis kuma in sai na aliya a ruwa khabisa shi yasa muhammad dan abubakar karkashin renan sai na aliya ta so a gidan shi ya girma duk wayannan alaƙoƙin sanin suna cikin abin da ke wargaza a da shiya in an san cewa ga abubuwan da suka faru na alaƙa to bayan da za a yi wani ya zo ya gina maka wannan wannan shirma shi yasa za mu ga Allah da ya tashi sai ya ce mana Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kufari sai ce ruhama'u bainahu wanda suke tare da shi kaga dama akwai ahlul bait akwai sahabbai sai ce ruhama'u bainahum suna da tausayi tsakanin su sannan sai dan shiya ya ce maka ai su a gurin in aka samu hadisi ya ci karo da Qur'ani wurgi ake da su to wannan abin da Allah ya faɗa a Qur'ani yace suna da tausayi tsakanin su da kuma kai maganar da kake kawa da wane da wane wane ya kulla ma wane shari wane ya yi kaza kaza ya ci karo da abin da Allah ya tabbatar na ruhama ubainahum ko bai ci karo ba to ya aka kai kaje ka kawo abin da ya ci karo da qur'ani kuma kake kafa hujja da shi ta yaya aka yi haka in ka ce mana sun yi saɓani mu ce eh sun yi amma akwai bambanci tsakanin saɓani da kiyaya ba duk wanda kuka saɓa da shi bane yake kinka ana iya samun saɓani tsakanin ɗa da babansa amma kuma wannan abin na ɗan yana son uban so na girmama uban yana son so na tausayi yana nan wannan alaƙa yana nan shi ya sa za mu ga cewa a wancan shafin da ya gama wannan magana sannan da dawo sai da ya faɗi matsayinsu a gurin Allah ya ce musu wa'alamu annafikum rasulullah ku sani a cikinku akwai manzon Allah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittu da a ce duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka yake muku biyayya akan shi da kun sha wahala amma walakin Allah habbaba ilaykum al-imana kaga Allah ya so muku imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata imanin a cikin zukatanku wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal ifyan Allah ya ki muku kafirci da fasikanci da saban Allah sai ce ula'ika umar rashidu wa'annan mutanen su ne shiryayyu shiryar da fadlun min Allah wa ni'ima fadlan min Allah wa ni'ima falala da ni'ima daga gurin Allah wallahu alimun hakim sai da ya gama faɗan ne ce wa zayyana wa zayyana walakin Allah habbaba ilaykum al-iman fi qulubikum wa zayyana wa kala wa kala sai ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فإن فاءت فأصله بينهما بالأدل وأقسطوا إن الله ليقام يتي إنما المؤمنون إخوة تارد الله يسن ذا سسابة فدوبا ذاك جاء أحد دينك إساسي ليتي كتب عليكم الإساس في القتلى سيد يا أيها الذين آمنوا الحر بالحر والأبد بالأبد والأنثى بالأنثى faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf ka kashe mutum ana magana ya za a biya diya amma har yanzu saboda alaka ta imani Allah yana cewa dan uwan shi ne ba dan uwan shi ne to shine malam yake cewa min abna'i aqil daga cikin ƴaƴan aqil kuma akwai Jafar akwai Abdullahi akwai Abdurrahman akwai Abdullahi bin Muslim bin Aqil wa Muslim bin Aqil kana qad qutila bil Kufa muslim bin aqil an kashe shi a kuba tun kafin dama da imam husaini ba a gurin in shi a kuma muslim bin aqil ba ahlul bait bane ba ahlul bait bane wa min aulad abdullah bin jafar daga cikin ƴaƴan abdullah dan jafar akwai aun wa muhammad akwai aun da muhammad wannan ya zo cikin tarihu khalifa min khayyat a shafi na 234 malam yace sab'ata ashara rajulan mutum 17 kulluhum dukkan su min alibaita baiti rasulillahi qutilu daga cikin mutanen gidan annabi an kashe su fi hadhihi al-ma'araka a cikin wannan yakin da aka yi al-mutakafi'a wanda ainihin wato adadin su kai haka wa ziyaratun alaihim qari kuma akan wa'antin akwai muslim bin akil qad kana kana qad qutila bil kufa ya kasance an kashe shi a kufa tun kafin wannan lokaci in ka bi wasu littattafan tarihi za a faɗa maka ma adadin ya kai mutum saba'in da wani abu wa'inda aka kashe amma saboda 'yan a baƙaƙen azzalumai ne wasu suna yi da kyakkyawan niyya duk wanda ke da kyakkyawan niyya Allah ka nuna masa gaskiya amma su a kabira mujirimi haɗin wallahi mafi yawanci suna sane da cewa kwangila suke ɗaukowa ta sai sun ruguza addinin manzon Allah ta yadda mutanen da suka wa addini wani abu bari a soke su a nuna ba su da wata kima a je a kama waɗanda ba su yi ma addini komai ba a doron ƙasa haka suke to shi yasa za ka ga abubuwa suna tafa faruwa wajen sai ƙarerai sai tatsuniyoyi marasa tushe kuma duka da sunan wai ana ƙaunar mutanen gidan manzon Allah idan daga gaske ƙaunar gidan mutanen manzon Allah ake don me yasa ragowar waɗannan mutanen duka sunayensu bai shahara a tarihi waɗanda aka kashe to dan aka zo aka baka labari aka ce akwai abubakar akwai umar akwai usman ƴaƴan sai na ali daga nan zaka fara tunani to ya akai kuma a shi dama abubakar sai na ali yana da ta abubakar to sai na ali da aka ce mana abu kaza da kaza ya faru tsakaninsa da shida ya aka yi zama yana da ƴaƴa abubakar da umar to shi yasa sai ya zamanto wannan ba zai shahara a gurin sa eh sai ya zamanto qadiyar al-imam Husaini ita ce qadiya babba da zaka ji wani lokaci suna maimaita ya la al Husaini menene ya ma'anan ya la al Husaini nan wajen duk wani halin sunna sun masa hukunci cewa jikan yazidi ne ma'ana ya la al Husaini shine duk sanda suka samu dama sai sun ɗauki fansar kisan Al-Imam Husaini akan duk wani wanda yake halin sunna ne in banda hauka maganan wala ta tasirin waziratun wuzar okra ba tana nan ba sanda matsalar nan ta faru ina nan kana nan to ya za ka zo idan ma ya tabbata cewa shi wancan shi kuke tuhuma yi ka zo ka ce sai ka hukunta wani da laifin wani in ma ya tabbata haka ne ballantana ma a tarihi karya kuke ba haka abin ya faru ba to shine malam yake cewa irhasatu irhasatu maqtal idan an ce irhasatu abubuwa na hasashe kafin su faru shi yasa sukan ce shine al'amru al-khariqu lil al'amari wanda ya saba wa al'ada wanda ya zaharu linnabi nabi qabla bi isatihi wanda zai faru ga wani mutum wanda zai zama annabi tun kafin Allah ya aiko shi sai wasu abubuwa su dinga faruwa an ummi salma qalat take cewa kana jibrilu inda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mala'ika jibrilu yana wajen annabi wal husainu ma'i yana tare da ni fa baka al husaini sai al imam husaini i kuka wa taraktuhu ummu salma tace sai na kyale ki fa dakala ala nabi sai shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa dana min annabi sai kusanci annabi fa qala jibril sai malaika Jibrilu ice wa annabi atuhibbu ya muhammad shin kana su ya muhammad atuhibbuhu ya muhammad wannan dan kana san shi فقال نعم سيما ذا الله يتي إيه قال في ملائكة جبريل يتي إن أمتك ستقتله لمن الأمة كده سنذات كشكم ونن دندك تيسو وإن شئت إن كان سوما أريتك من تربة الأرض ذنونا مك أسا ترقايتا التي يقتل بها وأن ذا أكشي شأتا فأراه إياها في ملائكة جبريل إننا والنبي fa'iza hiyar ardu yi ƙalu laha karbala sai ga shi sai ga a ƙasar da ake ce mata karbala wanda wannan malaman isha'i suna ce masa tarkibul masjid alkarbu ne walbala abubuwa guda hudu suka haɗu sunan gurin dama kenan bakin ciki da bala'i Allah ka raba mu da bakin ciki da bala'i karbala kenan kaga Allah cikin hikimarsa sai bai sa Imam Hussein ya mutu a Makka ba ko a Madina da ya mutu a Makka ko a Madina da an shiga uku sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sahi tafi can ka gani to inda yadda suke faɗa haka ne su ake a kashe shi tun farko ai a makka da madina ya kamata a kashe shi ba za a bashi sai ya fita can ba a kashe shi wadaka su suka zo suka kulla dabara da makirci suka kira jikan manzon Allah ya ji aka yi amfani da su kuma suka kashe shi wannan hadisi mu duba nan ba ta biyu zai ce akhrajahu al-imam Ahmad fi fada'il as-sahaba a mujalladi na biyu hadisi na 782 ko ko ko shafi na 782 rakam lamba hadisi 1391 wa huwa hadisin mashhur hadisi ne ya shahara ka yi ta jin shi a baki musamman wajen yan shi'a lakin da ifin min jami'i turuqihi sai dai hadisin bai inganta ba in ka tattara dukkan hanyoyin an ummi salma daga ummi salma bai tabbata ba cewa hakan ya faru Manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya faɗi wannan to su kuma babu ruwan su da in dai samu dalili yana goyon bayan su ba magana inganci suke ba wanda ya tabbata in bai goyon bayan su ce ƙarya ne wanda bai tabbata ba in yana goyon bayan su su ce gaskiya ne haka suke shi yasa shekul islam ibn taymiya ya ce wajen amfani da hankali duk duniya babu wanda ya kai ɗan shi a wuta ma'ana ne kunna muku wanda suke bibiyar karatuttuka ma ba yanzu an samu lamba wayan al'imamu sai ne suna buga masa yana lahira in ban da ɗan shi a ɗan mahaukar wata kada din abin nan shi dai haukar ta tsaya kansa in ban da mahaukaci ne ya wani zai zo maka da lamban waya ya ce maka wai ga wani yana lahira kuna magana da shi in ban da an rena ma hankali renin hankali na ƙarshe kuma wai ka ga mutum ya karɓi waya yana kuka wai yana magana da abu abdullahi saboda Allah hakan shi ne a wajen watan ya tashi to shi yasa nan da imaninsu su bai karfi ba har yanzu kaga har yanzu ba su fara shiga wuta ba <coughs> amma can wasu guraren da imaninsu ya karfi idan almuharram ya zo ba kana ganin wuta ake kunna su shiga ba to in kana da hankalinka lafiya lau waye zo bai kunna wuta ya ce ka shiga eh sai dai dama in uku ba Allah yake so yi maka tun daga duniya tun da ka saki Allah sai zama ka zalika al'azabu wal azabul akhirati akbar to kanu ya alamuna wannan shi yasa Allah ya hada ka da bakin ka ya hada ka da tafiyar kasa ya hada ka da dukan jiki ya hada ka da musiba tun daga duniya in ba ya za a yi haka to wajen nakali kuma nakalto maganar wani inda shekul islam bin timiya sun fi kowa ƙarya da ha'inci da tadalisi da rufa-rufa mutum yana iya karanto magana ya datse ɗaya bisa ukunta ya karanta iya inda ya mai saboda ya fahimci za ta goyi bayan shi suna yin haka ta dilisi da rafa rafa ka ga wai ɗan shi amma matsala ce malamai za su ce ƙarƙarya ce sun kawo ta a sun mata rugurugu sai ce ka je ka duba littafin wane wane ma ya kawo to da ya kawo ya ce yanzu in kuka kalla matsalan فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم duk malaman tafsiri in ka bi za ga matsalar suna kawo ta ne su mata rugurugu wasu ma sai sun nuna cewa in shi'a jahilai ne kamar ibnu kasir cikin tafsirin shi shi yasa da ya gama tattauna matsalar ya masa kata-kata ya buɗe babin sufa alwala ya zubu hadisan da suke wajabta wanke ƙaba sai kuma dan shiya sai ce ka je ka duba ibnu kasir ya kawo maganar shafa shi fa da ya kawo shafan fa ta ce ba ya nuna cewa hatta a lugar larabci akan yi amfani da kalmar almasu da ma'anan wanke wanda ba a kai makura ba sai amfani da kalman shafa domin a cikin dukkan wanke kafa akwai shafa amma ba cikin shafa ba ne kowane za ka samuwa wankewa shi yasa lokacin duk da ka wanke kafa ka kayi abu guda nawa biyu ka shafa kafa ko makayi ne? ka wanke Ya ce to in mutum ya wanke kafan da bai kai makura ba wajen dirza kafan a larabci suna ce wannan abin Ya ce amma saboda jahilai ne sai mutum ya ce maka sai ka duba ibnu kasir a ibuna kasir ma ya kawo haka suke yi na ka kakka taba aminta in din a ya faɗi magana wallahi bai fita daga ɗan biyu ko dai in murɗe magana ya ba ta ma'anar da ba haka take ba ko yi maka ƙarya ma to da ai mu a zahiri a duniyance sun sani ba wai wayannan nan kasan ba da suka je suka koyo a can na can din ma da masu baƙaƙen rawanin da ake ce musu jikokin annabi ne banza sai ka ga mutum da baƙin rawani yana zazzara ido wai al-musawi ne wai wai jikan musal kazim dama da awar ahalul baiti kowa ya ce jikan annabi ne in ka zo daga kan yan shi'a sai mutanen mu yan ɗari kowa ne sharifi ne ka kalli wani bakin mutum tirna da shi kamar ko tutturu wallahi yanzu wannan wannan wannan mujrimin na mena da ya ce sai na Umar kafiri eh wannan mujrimin na mena ai ina nan shi ma zan zo zan ware halka ta raddi akan shi kuma ai ran da ya zo yayi wannan program din da muka shigo ai kun ga tserewa ya gudu guduwa ya ai to ka kalle shi ka gani wani kututturu da shi wai kuma wai shi a nan sharu ne wai jikan annabi ne ba da kawai an raina annabi duk wanda ke neman ɗaukaka sai ya raba yanzu ga wani mawaƙi nan yana ta ɗiban rawa a kano sunan shi tabuli ya ce bai kunyan rawa ko a gaban sa da kai shi ne kuma jikan annabi ne <laughs> <laughs> Allah ya samu dace. wa amma ma ruya amma abinda ake ruwaitowa wa an ummi salma daga ummi salma kala take cewa sami'tu janna naji aljanu tanubu tana kuka alal husaini akan al-imam husaini lamma qutila yayin da aka kashe shi wannan zai dan aljanu akwai mutanen kirki a cikin su kamar yadda akwai mutanen banza da shi da qur'ani wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'ika kidada don ana iya samun mutanen kirki su kuka saboda mutuwan al'imam husaini to ana iya samun aljanu mutanen kirki masu yi kuka saboda mutuwan al'imam husaini wannan aka rajahu al'imam hamfi fada'il sahaba a mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da sittin da shida lambar hadisi dubu ɗaya da ɗaya da tamanin da uku kuma sanadi ne wanda yake hasan wa amma ma ruwa amma abin da ake ruwaito min annas sama asarat sama ta kasance tumtsuru zaman tana ruwan jini aw annal judra ko katangu luttikat biddima kowace katanga kaje sai kaga ta kaman an kwaba ta da jini wa annahu yurfa'u hajarun ma yurfa'u hajarun ba za ka daga wani dutse ba illa wa yujadu tahtahu damun sai kaga jini a karkashin sa wa annahu ma yasbahuna juzuran ba za a ainihin wato yanka wani raƙumi ba illa sara kulluhu daman fatisiya zaman jini ga baki ɗaya malam yace fa hadhihi kulluha akadhib dukkan wannan ƙarya ne ja ba ana yin waka ba ranar ashura rana ce ta yawaita salati zuci da baki ka tuna wata waka ne kuka ne, juyayi da kashe ka imam ne? ko eh ranar da al-imam ya sama ta ta zama jini wace ce ta zama jini ya ce duk wannan ƙarya take ƙarya ce kawai ka gani wa turhatun sannan banna ce wa laysa laha sanadun babu sanadi ingantacce ilin nabi zuwa ga annabi au ahadin mimman asara al hadisa ko ɗaya daga cikin wanda hadisa ta faru a zamanin shiga mai faru a ido wa inna ma hiya akadibun tuzkaru ƙaryace ne ake ambata da isaratin a watsafi, don a motsar da a fakka au ruwayatun ko da ka ganta cikin littattafai ruwaya ce bi a sani da da isnadi wanda yake munqati'a in akwai inqita'i man lam yudrikul hadisa wanda bai san me ya faru ba sai zai baka labarin abin da ya faru misali sai wani yazo yana bada labari ya ce matsalar nan sanda ta faru al sai husaini kaza da kaza da kaza ya faru da shi sai a duba sai a ga ko da yake bada labarin nan hadisa ta faru bayan shekara goma aka haife shi ya kan yi sani kaza an samu inqita'i to al-isnadu kuma min ne tin walaula al-isnadu da qala man sha'a ma sha'a fil islam to duk kuma zaka samu irin wannan sau ne zai bada labari kan sayyidina ali ce wata hadisa ta faru kana bin littattafan taraju sai ga wannan mutumin da ya bada labari ya ce abu kaza ya faru da sayyidina ali sai ga ko da sayyidina ali ya bar duniya shi ba a mahaife shi ba sai bayan shekara goma ko sha biyar ko ashirin aka haife shi kaga magana an samu in kitsa ta yaya za a yi magana ta karɓo ba za ta karɓo ba to haka suke abin da yake da isnadi mun kaɗe shi yasa wallahi ni ko shakka ba na duk abin da na dan shi a ya kawo dama da nati ya faɗa magana to bai fita daga ɗayan bi ko dai abin da bai inganta ba a gurin mu shi zai kawo ko ya inganta to yanzu zai murda abin ya bashi ma'anar da shi yake so ba ma'anar da malaman sunna suke ba wannan abin ba shi yasa kwanan nan ai maka fara ɗora hannunsu muna nuna musu tuhumar da suke mana su ce abu kaza akwai a littafin mu yana cin mutuncin manzan Allah sai mu ce akwai a littafin mafi munin wannan ma akwai inda baka ga wancan ba da ya shigo ina program na ce masa menene hukuncin wanda ya ce wa sai na da sauro ai kaga cewa yake ba a fahimci ibaran ba ne na ce a'a ba fahimtar ibaran nake magana ba in wani ya tabbata wani ya ce masa yana da sauro kuma ya ko wannan a suna sunna na ce ba ce maka ne ba babu ba amma ko a sunna ko a shi shi'a me hukuncin wanda yake masa yana da sauro amsan nake so ka bani zai zo zai bayani ai ba a gane ibara ba ne nace to shikenan saboda ba su da kunya da wani malamin sunna ne ya ce wa sai da na ali sauro da ni sun cika duniya da bayani cewa saboda tsabar kin sai da na ali gashi ma an ce masa sauro amma sai gashi a littafansu ana ruwa cewa cewa inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqa ba'uda din da Allah bai jin buga kunyar misali da shi shine sirna al shine sauran wa idha waqa al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al ardi dabbatan min al ardi dabbar da za ta fito daga ƙasa tana mutane magana sai sai sai da na alimi wa ha rabbuka ila an nahli an ittakhidhi min al jibali buyutan kudan zama sai sai sai da na alimi amma tare da haka su in malamansu sun faɗa haka wannan su a gurin su girmama sai na ali amma idan malamin sunna ne da zai faɗa irin wannan to shine ya ci mutuncin wa ya ci mutuncin sai na ali tare da mu ba za ka samu ma irin wannan shirman a littafin mu ba dan ba inda za ka gani an kawo maka an ce wai Allah bai jin kunye ba ga misali da sauro sai ya rasa wanda za a <laughs> misali da shi da sauran sai ya cewa sai da na ba za ka samu wannan ba to babu sai yake cewa wa an ibn abbas qala yake cewa ra'aytun nabiyya naga annabi fil manami a cikin bacci na nahari lokacin da rana ta raba tsakiya ash'aka akbara annabi yayi ura yayi gizo ma a huqa ruratu tare da shi akwai wato kwano na tangaran fi hadamun a ciki akwai jini yaltaqatuhu annabi yana tsuntsunta jinin قلت يا رسول الله ما هذا سنتي مي wannan قال sai annabi yace damul husayn wa ashabihi wannan jinin husaini ne da mutanen shi lam azal ban gushe ba ata tabba'uhu munzul yawm ina bibiyar shi tun da <coughs> lokaci kaza har zuwa yanzu qala Ammaru rawal zalika alhadisi Ammaru ya faɗa mai ruwaya wannan ne yace fa hafizna zalika sai muka kiyaye wannan fajadnahu qutila zalika yau sai muka samu an kashe na husaini a wannan wurin lokacin da rana ta raba ainihin wato tsakiya wannan akhrajahu imam ahmad fi fada'il sahaba kuma wa isnaduhu sahihun ya inganta wan nabi yaqulu man ra'ani fil manami faqad ra'ani annabi yana faɗa cewa duk mutumin da ya gani a cikin bacci tabbas ni ya gani wa ibn abbas a'lamu an-nas bi sifati rasulillahi abdullahi dan abbas kuma yana cikin mutanen da suka san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya ganshi kiri da muzu shi yasa ummu ma abadin take cewa duk yadda za a faɗa maka manzon Allah da sifarsa in ba ganin annabin kai ba wallahi abin da zaka karanta na sifarsa ya sha bamban da halittar da Allah ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to irin wayannan hadisan ne su kuma ƴan uwan mu ɗari ku suka juye man ra'ani fil manayim fa sayrani fil yaqaza suka ce da kaga annabi cikin bacci to zaka ganshi kuru kuru a nan duniya har sai da ya zamanto ganin annabi a gurinsu ya koma abu duk abin da ka san ma a duniya mafi rashin kima to sai da ganin annabi ya dawo haka ai mun ta tambaye su muka ce yanzu fada da bai jefa waka yayi labbaika rasulullahi yace wannan waka tashi duk inda yake da ya fara yin wakan yana jin annabi yana shigowa wajen shi kuma ko kai kaɗai kake in kana sauraron waka da ka jira za ka ga annabi ya zo wajen kuma ya ce wannan abu haka yake mujarrabi ne kuma annabi ya tabbatar da haka ko a gidan wa annabi ya tabbatar da haka uku ƙarya ce to me yasa kullum tare da irin wannan renin wayan da ake yi su manyan ba za su iya masa ba saboda manyan su ma suna cewa yanzu shi wannan yusuf ali na kano saboda rena hankalin mutane cewa ya yi fa annabi ne ya karantar da shi ƙur'ani a bakin wata bishiya mai kama da alalluba tun daga fatiha hannasi annabi ya dinga zuwa yana koya makara eh shine nace mu wani a cikin su nace kai yanzu ku faɗa mun cikin shehunan ku kaf wani shehi da shi yake tasowa ya karanta da kago kake bin shi nace in shehunan ku ba wani shehi da zai biyo kai koya ma karatu sai dai kai ka bi saboda girmama ilimi yaushe annabi ya arhan da kuma shi yake tasowa ku ya karantar da ku to shi yasa babun mamaki ba ne. sai ka ji shi Ibrahim yana faɗa cikin giwa ne ra'aita rasulullahi jaharan bi yaqazatan jaharan wa yaqazatan bi farisa naga annabi kiri da muzu a faransa nan fa faransan da ake zagin annabi a can yake cewa ya ga annabi kuru da muzu wai yadda ya dinga ganin annabi in zai shiga ko ina su ci karo da annabi har sai da ya dawo yana tambayan mutanen faransa ya rasulullahi halakal mahallu mahallu wai dama annabi a faransa yake to shi ma shehu tijjanin da take magana duk wannan ɗariƙar ba daga nan ta zo ba aka samu linkin shi sa kana yanke cewa magana an haɗu da annabi da shehu tijjanin magana banza ce to maganan ɗariƙan automatic sun san babu dan daga haɗuwan ne aka ci ya ba shi ita kuma ƙarya ne shi sa kun zo kun lizinta wa mutane addinin da mai shi ma muhammad bin abdullahi ya haife shi ba wai ya girme shi ba duk rigiman nan fa da ana ce a afirka akan shehu tijjani muhammad bin Abdullah ya riga shi zuwa duniya da shekara 35 sai dai shekara 35 a duniya sannan aka haifi shehu tijjani amma kai ka ce yanzu mu muke sabon addini su suke tsohon addini ba haka ake faɗa ba masu sabon addini haka ake faɗa wahabiya ba wahabi ne ai mai sabon addini ne Allah ya kiyaye azabullahi lahi fi duniya azabar Allah a duniya qabla al-akhirati tun gabanin azilahira lahira wallazi amara wanda ya umarni bi qatl husayn da kashe al-imam husayn ubaydillah bin ziyad ubaydillah bin ziyad walakin lan yalba bai zauna ba hada wannan an kutila shi ma an kashe shi qatalahu al-muqtar bin ubaydillah as-saqafi dama annabi ya ce za a samu mutane mafiya sharri a cikin kabilar banu sake ɗaya saffakun liddima zai zama yana zubar da jini ɗaya kuma makaryaci saffakun liddima ɗin shine hajjaji bin yusuf sagar saffak kashe mutum a wajensa ba wani abu bane intiqaman lil husaini dan ɗaukar fansa akan kisan al-imam husaini wa kana al-muqtar shi sakafi a sakafi ɗin nan mimman khazala musliman bin aqil yana cikin waɗanda suka tabar suka warbar da muslim bin aqil fakana alhalu sai zamanto halin bin nisbati li ahli kufa dangane da mutanen kufa annahum aradu su sun yi nufin an yantaqimu min anfusihim su dauki fansa su dauki wato fansa akan kin kansu li'annahum domin su mutanen kufa awwalan farko khazalu muslim bin aqil su suka fara warbar da muslim bin aqil domin su suka aika suka ce al-imam Hussein yazo da muslim bin aqil ya zo a matsayin wakili na al-imam suka yi masa mubaya'a su kuma aka fara amfani da su suka kashe muslim bin aqil hatta qutila har sai da aka kashe shi walam yataharrak minhum ahadun ba wanda ya motsa a cikin su a gaban su suna kallo wa thaniyan nabiyu lamma kharaja al-husayn lokacin da al-imam ya fita lam yudafi ahadun minhum ba wanda ya fito ibada kariya anhu akan al-imam husaini illa ma kana min al-hubr bin yazid at-tamimi sai abin da ya faru daga hurru bin yazid at-tamimi kakkumanta shi yana cikin wancan rundunar ta mutanen kufa daga baya ya dawo bangaren al sai ya ce ya zaɓi aljanna a kan wuta haka ya faɗa wa man a huda waɗanda suke tare da shi amma ahlul kufa amma su mutanen kufa inna innahum khazaluhu sun warbar da shi shafi na 163 sun warɓar da shi bal ba ma wannan ba wa qataluhu sun kashe al-imam Husaini walidalika saboda wannan ne tajiduhum zaka same su su duna suna dukan kirjinsu su wa yaf'aluna ma yaf'aluna suna aikata abin da suke aikata littafiri saboda wani ya zama kafara an tilkal khati'a akan wancan babban zunubi allati irtakabaha aba'un wanda iyayensu suka aikata kama yasumuna kamar yadda suke faɗa gashi nan a ƙasa ya ce wa muktar rundunar muktar alladhi takama wanda ya dauki fansa da husaini ga husaini samma nafsahu da kansa ikira kansa suka ce mata jaishat tawabina rundunar masu tuwa da haka wannan abin da kuke gani na sa bakakin kaya da dukan jiki daga nan ne fai fara ba asali kuma sun fara ne su wanda suka fara a matsayin ɗaukar fansa a kankin kansu sun kira jikan manzan Allah maimakon su taimaka masa sun watsa sun ki taimakon shi sai yake cewa itirafan saboda tabbatarwa minhum daga gurinsu su bi tafsirihim da takaita wadda suka yi tijah al-Husayn bangaren al-Imam Husayn wa hadha wannan shine bidayatu zuhuri shi'a farkon bayyana shi'a kamar mazhabi siyasi kamar mazhaba ta siyasa ma'ana bayyana shi'a da riga ta abin da ya shafi matsala ta mulki kawai amma shi'atu amma shi'a kamar mazhabi aqaidi daga baya ya tashi daga matsala ta mulki ya koma matsala ta mai ta aqida fa innahu muta'akhkhirun jiddan ba'dan qida'i dawlati bani umayya to daga bayan karewa daular banu umayya gwamnatin banul abbas suka biyo wato daga nan sai ko matsalar shi'a sai ya tashi daga matsala ta siyasa sai ta koma matsala ta aqida kuma shi yasa nake faɗa kullum nake cewa dole sai kayi la'akari da at-tatawwur na zamani ta'arifin shi'a yana canzawa daga lokaci zuwa lokaci yana canzawa daga lokaci zuwa lokaci an umara ta bin umairin kala ya ce lamma ji a bi ra'asu ubaidullah bin ziyar shi ma ubaidullah bin ziyar lokacin da aka zo da shi an kashe shi wa ashabihi muta da mutanansa nubdidat ay suffat fi yi sahu sahu da sufin masjidi a cikin masallaci fi rahaba a wajen da yake yana da fadi ya ƙulu yana cewa fanta haitu ilaihim sai na kai zuwa gare su wa hum ya ƙuluna alhali suna cewa su mutane ƙadja'at ja'ad. mutanen shi suna cewa ta zo ta zo fa idan hayyatun ta takallala ru'usa ru'usa sai ga wata macijiya ta zo tana ainihin wato keta tsakiyar mutane hatta dakalar fi min kare ubaidullahi bin ziyad har sai da ta shiga cikin hancin ubaidullahi bin ziyad fa makasat hunayatan ta ɗan zauna wani lokaci thumma kharajat sannan ta tafi fa zahabat ta tafi hatta taghayyabat hasira ta buya Sun قالوا sannan suka ce kad ja'at kad ja'at fa fa'ala zalika marratayn aw salasa macijiyar haka ta dinga yi so biyu har su uku mutane na kallanta haihuwar ka ga ana tsaye haka maciji ya shigo tsakiyar masallaci bai makuwa magana ba ya ji yadin faruwa ne ko to ka san ukuba ce daga gurin Allah wannan ya zo a karajar hutar mai fil jami kitabul manaqi babu al-hasan wal husayn hadisi na 3780 wa qala tirmidhi hada hadisin hasanun sahihi. wannan hadisi ne hasan sahihi. wa hadha intiqam wannan daukar farsun min Allah ta'ala daga wajen Allah min hadha rajuli daga wannan mutumin sahama musahamatan kabira ya ba da gudunmawa gudunmawa babba في قتل الحسين bin Ali رضي الله تبارك وتعالى عنه wadan kisan al-Imam kuma a tarihi haka aka rawaito to sai ku je ku duba ku gani shin Yazidu a tarihi yana cikin wanda tarihi ya rawaito yayi mummunan mutuwa da yana da hannu wadan kisan al-Imam Hussein Allah ya san ba ne. bane da sai yayi mutuwar da duk duniya kuwa Allah ya aje aya a kansa ku je ku duba a tarihi ku gani kuma su ma ba za su iya kawo ba ba za su iya kawa ba ta shi kuma wannan muktaru ta ƙafi ɗin bayan ya riga ya gama da ƙadiyyar al'imamu Hussein sai kuma ya dawo ya da awa ce kuma shi ma annabi ne dama annabi ya ce za a samu mutum biyu ɗaya makaryaci ɗaya mai zubar da jini to makaryacin da aka samu shi ne shi wannan muktaru ta ƙafi ɗin bayan duk da wannan hadisar ta gama sai ya dawo daga ba sai ta shi ma annabi ne aga bala'i kan bala'i kenan shi kuma wancan safakul lijjima an abi a raja'in al-utaridi qala yake cewa la tasubbu alayhi kada ku zagi na ali wala ahla hadha al-bait ko mutanen wannan gidan yana <coughs> mutanen gidan manzon Allah yace fa inna jaran lana lalle muna da wani makauci wato min bal hudayb daga bal hudayb qabilatun min qaba'il al-arab qabila ce daga cikin qabilul larama qala sai alamtarau alam tarau ba kwa gani ila fasiki zuwa ga wannan fasikin shi bin ali qatalahu wannan qatalahu Allah da ma'anan Allah ila an ce shi kamar yadda Allah ya ce qutila da insanu ma fara. yana faɗar wannan faramahullahu bai bi kauka bayni fi ainihi sai Allah ijefe shi da wani ciwo na ido Alkauka, kauka bayadun yasibul ayn wa qad yuzhibu bi basariha wato wani fari ne da yake samun ciwon ido nan take ya tafiyar da ganin mutum ka gani fatama sallahu basarahu sai Allah ya shafe ganinsa. wannan yana cikin al Jamal kabir a mujalladi na uku shafi na sha biyu a rakam talatin, kuma sanadinsa ya inganta wannan shine abin da ya faru an fahimta yi to sai almabahasu salis bincike na uku min man da min daga kisan al-imam husayn qabla an nata'arrafa ala qatlati al-husayn gabanin mu zo mu yi ta'arifi akan kisan Al'imam imam mun kawo a baya a tarihi wanda suka kama shi kashi hannu da hannu ko ba mu kawo wajen ba mun ce akwai sinan bin an annaka iko akwai shamur, bin zuljawshan da una malam yace ku kyale mu tukunna narji mu koma sanawatin qalila wasu shekaru ɗan kaɗan ila aliyin zuwa ga rayuwar sayyidina alfarko tukunna ba shi bane baban su wal husaini ma al shi'atihima da kuma shi kanshi al imam husaini tare da in shi'arsu na farko aliyu mu fara da sayyidina ali zaka ga wanda suke faɗa suke cewa in shi'arsa ne tun ada ka je ka bincika ka ga wace mu'amala suke wa na ali gashi nan yashtaki min shi'atihi yana kawo yana kuka yana tsara akan yan shi'a sashi sayyidina ali ahlul kufa fa sayyidina ali yana ta wa asbahatil umam yace al'ummomi sun waye gari yanzu takafu hulmu ru'atiha tana jin tsoron zaluncin shugabanninta wa asbatu akafu hulma ra'iyyati amma ni ne shugaba ni kuma na waye gari ina jin tsoron zaluncin waɗanda nake shugabanta outside down kana shugaba maimakon kai ake jin tsoro kana shugaba kai kakewa kana jin tsoron zaluncin su yace istafantukum lil jihadi In na nemi ku fito jihadi in lokaci yayi falan tafiru amma ba za ku fito ba wa asma'atukum na jiyar da ku abin da ya kamata ku karba falam tasma'u ba kwa ji ji na karba domin in an jiyar da kai ana so yi ɗa'a ka ƙin ɗa'a. ka ji ne ji mara amfani ka ji ne kamar ba ku jima ka jima. shi yasa Allah ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un wa da'awtukum sarra. na kira ku a koyi wa jaharan da bayyane falam tastajibu amma kun ki karba kiran na wa nasahatu lakum ina muku nasiha fala takbalu amma ba ku karban nasihata wannan fa jama'a magana fa da ake kawowa ba tana fi cikin littafin shi'a ne yana daga cikin littafi mafi inganci a gurinsu na hajjul balaga ku duba ga shi nan a ƙasa ya ce na hajjul balaga a mujalladin ɗaya shafi na ɗari da saba'in da tamanin da takwas ɗari da tasa'in da tara ya ce a shahudu za ku za ku halatto guri amma ka jiyabin kaman ba kwana wa abidu da ku ku bayi ne amma ka arbabin sai kuwa mutum mu'amala kamar ku iyayen gida ne atlu alaikumul hikam ina karanta muku littafin Allah wanda ke cike da hikama amma fa tamfiruna minha sai ku watse ku guji abin da nake karanta muku wa a'idukum bil mau'izati al baliga ina muku wa'azi wanda yake kaiwa makura wanda ya kamata ya daki zuciyar dan adam amma fa tatafarraquna ana sai ku watse ku tsale wa'azin da nake muku wa ahussukum ala jihad ahli al baghi ina zaburar da ku akan yakar wa'annan yan da su sai na mu'awiya kenan ku amma fa ma ati ala akhiril qawl in na fara magana ba zan je karshe ba hatta arakum mutafarriqina sai ga kun wawace. shi yasa ta yaya za a yi in mutanen da gaske suke yi yana shugaban kasa sai na yana gwamna ne saboda wa'ancan mutanen shi shugaban in ya sa su yace su yi za su yace su bari za su bari amma shi magana ma in ya tashi yana cikin su hayaniya suke shi yasa ya ce a yadi saba ya ku wa'inda kuke ainihin wato watsatsu tarji'una ila majalisikum kukan koma wajejen zaman ku wata takada'una sannan kuna yaudara an mawa'izikum akan wa'azin da ake muku muku zan miƙar da ku guduwatan da safi wa tarji'una amma za ku koma ilayya zuwa ga abinda na miƙar da ku din ashiyatan da yamma ka zahar alhayyat yadda ka san bayan muke maciji ba haka yake yi ba sai yace a jazal muqawwim al'amarin ku ya gaji yadda duk wani mutum da zai kokarin wajen siya miƙar da ku wa a'adala al sannan wato cuta ce wacce take da wahalar maganin da ta gaji yadda mai wanda ake miƙarwa yace aya ya aya ayyuha shahidatu abdanahu ya ku waɗanda za ku halattu abu da jikinku amma alga'iba uqulu alga'ibatu uqulukum amma kuma hankalinku baya gurin almuktalifatu ahwa'uhum wanda san zuciyarsu yake sassabawa almubtala bihim umara'uhum wanda aka jarraba shugabanninsu da su sahibukum abokinku yana nufin shi sai da na'ali yuti'u yana ma Allah bai wa antum ta'asuna ku kuma kuna saba ma Allah lawadittu sai na ali yace na so wallahi anna muawiya ta sarafa ne bin kun sarfa dinar inda za a yi canji irin canji na dirhami da dinari fa aka da minni asharatin minkum wa atani rajulan minhu in ɗauki mutum goma a cikin ku in ba mu awai shi ya ɗauki ɗoyi a cikin shi ya bani wallahi da nayi wannan farfe na ali ne ke wannan maganan a cikin littafin in shi'a ba sai ya ce ya ahalal kufa ya ku mutanen kufa munibu ko munitu bikum bi talatin wasnatain an ainihin wato goranta min akan ku akan abubuwa biyu ko uku summun zu asma'in ga ku kurame ne amma kuna ji ko wa bukumin ga ku bubaye bebaye ne ko kuma kuna magana wa umuyin ga ku makafi ne zu absarin kuna gani kuma kaga wannan sifa ce malaki la a harara sirki inda liqa ba ku da ainihin wato dimfaran gaskiya lokacin mai da aka haɗu da makiya wala ikwana fikatin indal bala sannan ku ba ƴan uwan ne da za a amince muku ba lokacin da bala'i ya taso taribat aidikum ya ashbahil ibil hannunku ta taɓe domin taribat akan faɗe ta da ma'anan ya taɓe ko ya arziki ya ku waɗanda kuka kama da raƙuma gaba an haru atuha da makiyayensa suka watse suka bar su suka faku ma jumi'at min janibin tafarraqat min akhar in an tattauro raƙuman kuma nan sai su watsi ta nan haka fa kuke ba to wannan fa mutanen da ya rayu da su ne fa in shiya ba sai na ali ke faɗa musu haka ba ka gani kuma ga su a su ba amma in in ka matsa mai sai ce ai wannan ya faru a zamanin imami ne wayannan ba su da kirki Allah ya tsidi musu albarka <laughs> Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya bari za mu tsaya nan wa subhanaka allahumma wa hamdul ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.